Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 30 a nan Yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ana gudanar da wani taro yau a Yamai domin neman hanyoyin bunƙasa 'yancin mata a cikin yanayi mai matsala. Taron na gudana a karkashin shagorancin ƙungiyar Afaka Reshen niger muna tafiya da karin bayani. Wani taron amma na ƙasa da ƙasa shine kan bautar da ɗan adam a yankin Sahel a ƙarƙashin shagorancin ƙungiyar Timidiriya. Taron ya kira da a sallame masu kyamar aikin bauta. Mita ce makomar aikin kira na gargajiya a Namaro jihar Tilibiri a wannan zamani da ake shigo da kirarrun kaya daga waje. Za ku shi karin bayani a rahotonmu na musamman tare da wakiliyarmu Balkisa Tahiru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa tsakanin watan oktobar da Disambar na 2018 mutane 6,329 za su fuskanci matsalar karancin cimaka a faɗin ƙasar Nijar, in ji wani rahoton hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. Ƙwararru a fannin cimaka sun bayyana cewa lamarin zai shafi sama da kashi hamsin cikin ɗari na mutanen da suka sami karancin amfanin gona da ile makiyaya da dabbobi masu yawa da dabbobin masu yawa suka salawanta sanadiyar ambaliyar ruwa da kuma waɗanda wato wasu hatsaruka suka rutsa da su. kuma ba su da isasshen abin hannunsu akwai kuma mutanen da ke rayuwa a ƙarƙashin matakan tsaro kamar rufe wato kasuwanni tashin garuruwa da takaita yawon jama'a da kuma ta dukiyoyi rundunar sojan kungiyar jason sahel da ta hada da sojojin burkina faso mali mauritani nijar da chadi an kafa ta yau shekaru hudu kenan rundunar da wato duk da mahimmancin ayyukanta tana fuskantar matsala domin kudaden tafiyar da ayyukanta sun kasa samuwa daga kasashen waje kwararre a sha'anin tsaro dr dukwa abdulrahman da ke zandar na ganin cewa ya kamata kasashen jason sahel su samar da kudaden ayyukan rundunar domin ta kasance mai incin cin gashin kanta sai mu saurare shi a hira shi da wakilinmu Mustapha Mamman Sani. Wajen a ta yadda aikin shi Sen Sahel ana samun matsala ba Matsala ba ita ce rishin fahimtar juna wajen ganewa da cewa kamar harakar tsaro kuma harakar eh, kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba a danganta ta da wani neman taimako a wajen ƙasashe turai. Je Sen Sahel muna da muna da hali wanda za kawo tallafi ga wannan organization saboda mu ta yadda duka abin da ya kamata eh, za mu kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasashe Shekara hudu ba kwana hudu ne ba kuma ba wata hudu ne ba kinan ni bana iya raida da cewa kamar sank sahel za ta zo ta karbo kudi a wasu kasashe su kawo a nan cikin afirka kuma su yi aiki da shi da ya kamata tunda dukka turai sun ba mutane kuɗi duk kudin da sun ka bada duk tallafin da sun ka bada akwai sharaɗin da suke azamin kasashen shi kuma wanda ke cikin daki shine san inda inda daki shi ke yoko karfafa kulawar 'yan majalisar dokoki domin ganin kungiyar Jason Sahel ta yi nasara wannan ita ce manufar kafa wani kwamitin haɗin gwiwar 'yan majalisar dokoki na ƙasashe guda biyar na kungiyar ta Jason Sahel a cikin watan Juye da ya gabata a nan ya mai Wakilin kwamitin a Nishar Abdu Isaka ya bayyana cewa kwamitin yana buɗe domin 'yan majalisar dokoki na ƙasashen Jason Sahel guda biyar ya kuma bayyana manufarsa. Kwamitin haɗin gwiwa na 'yan majalisu na fatan kyautata yanayin adalci da gaskiya da mulki na gari bisa aiwatar da wata yarjejeniya da shirin Jason Sahel a ƙarshe zai taimaka wa 'yan majalisu tabbatar da aiki kan taimakon jama'a wajen ci gaba mai ɗorewa. Wannan kwamiti an buɗe shi ne ga 'yan majalisu na ƙasashen Sahel inda tuni wasu ƙasashe suka shiga. Ƙasar mu an zaɓe ta bisa rinjaye domin karɓar cibiyar haɗin gwiwar 'yan majalisu na Jason Sahel. Muna sanar da ku da cewa a yayin wani taron kwamitin da ya gudana a Paris a ranar 13 ga watan Disambar an baiwa Oseni Tinni shugaban majalisar dokokin ƙasar Nijar jagorancin wannan kwamiti. Ta yaya za a bunƙasa 'yancin mata a cikin wani mawuyacin yanayi? Amsar wannan tambaya ce mahalarta taron da ƙungiyar mata masu aiki amfanin wato amfanin sadarwa ta APAC reshen Nijar ta suma yau a Yamai tare da haɗin gwiwar ƙasar fegiba ba ma'aikatar panos ta afirka ta yamma da kuma ofishin jakadancin amurka a nijar ke nema shugabar kungiyar a pak nijar amina nyandu ta bayyana cewa ingantattar sadarwa akan irin waɗannan ayyuka kan iya sawa hukumomi su ɗauki matakan ceto matan da 'yan ta'adda suka tsare a hirata da tarnan fudai ahmed Euh, Mun zo ne nan don mu yi nazari domin ingiza 'yancin ɗiya mata cikin yanayin tashin hankali. Wannan taron wata dama ce na mu tattauna bisa kan matan da suka tsinci kansu cikin yanayin cin zarafi. Kamar yadda kun ka sani dai a ƙasar Nijar wasu gundumomi na fuskantar tashe-tashen hankali. Mata na ɗaya daga cikin waɗanda tashe-tashen hankalin ya rumtsa. An yi awon gaba da mata a cikin gundumar difa ko labarinsu su ba a da. Mun gani cewa wayar da kai na gari na iya sa hukumomi su ɗauki matakai na ceto matan da 'yan ta'adda su kai awon gaba da su shirya wannan taro tare da masu ruwa da tsaki jam'iyyun siyasa 'yan majalisa hukumar sadarwa 'yan horar fulla ministan shari'a na cikin gida da na tsaro domin tattaunawa akan waɗannan batutuwa An gudanar da wani taro kan bautar da dan adam a yankin Sahel a nan Yamai a ƙarƙashin jagorancin kungiyar Timidiriya tare da haɗin gwiwar jam'o'i da dama da kuma tallafin ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar. Taron ya ƙare tare da yin kira ga da sallami mutane masu kyamar aikin bauta. Sakatare Janaral na kungiyar Timidiriya Ali Buzu ya yi wa Alhassan Kuzi Muhammadu ƙarin haske. Mun tambayi CDAO da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da ƙungiyar tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya su dakatar da tallafawa ƙasar Mauritania su ma hukunta ta a saki abokanin gwagwarmayar mu da suke yaƙi da bauta da ake tsare da su a gidan kaso cewa da Biram da Abaidi da Saud. Abu na biyu kuma mun tambayi ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso su ƙaddamar da dokar laifin bauta kamar sauran ƙasashe na yankin Jesa sank sahel kuma mun tambayi kasar niger da chadi su aiwatar da dokar saboda akwai dokar kuma mun tambayi kasar ile maurice su kawo ƙarshen bambancin kabila wanda kowane lokaci jama'a suke fama da shi a can a jawabin da ya yi wa 'yan ƙasa albarkacin cikar nijar shekaru 60 da zama jamhuriya shugaban ƙasa isu muhammadu ya taɓa batun cewa ya kamata a ci gaba da tattaunawa tsakanin 'yan siyasa a nijar wakilin jam'iyyun wato 'yan ba mu a majalisar sasanta al'amuran siyasa sai ndp hambali dodo ya bayyana cewa ya kamata shugaban kasa da kansa ya shiga cikin lamarin neman hanyoyin da za su kawo jituwa tsakanin 'yan siyasa ta hanyar sauraron dukkan bangarori guda uku sai mu saurare shi a hirar shi da musa hassan Yanayin da ake ciki a hali yanzu yaron tuma ne ta la'akari na wani rashin fahimtar juna tsakanin bangarori uku. Da farko dai a fuska masu rinjaye suna aikata wasu abubuwa da babu wanda yake iya taka musu birki na sabawa ra'ayinsu ba tare da su yi la'akari da ra'ayin 'yan adawa ba. Su kuma 'yan adawa shawarwarinsu ba su da wani tasiri. Kai har ma mu 'yan ba mu a bari mai matukar wahala na shiga tsakatsaki. tsakiyar bangarorin biyu da suke da sabani kiran da shugaban kasa ya yi muna maraba da shi muna fatan shugaban kasa zai fito da tsarin jagoranta cndp na gayyatar bangarorin siyasa daban-daban na tattaunawa domin samar da mafita mafi a'ala 'yan majalisar dokoki sun tuntuɓi kotun tsarin mulki domin sanin ko majalisar dokokin ƙasa na da hurumin nazari kan dokar da ta shafi harkar abinci a makarantu gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar pnds tarayya ne suka shigar da batun a kotun tsarin mulki domin samun haske a game da tattalin kantunan cimaka na makarantu dan majalisa sadu dille shine shugaban gungun 'yan majalisar na pnds tarayya ya yi wa habibu garba karin bayani 'Yan majalisa na gungun BNDS tarayya ne suka yi wannan shawara. Sai dai a matakin ƙarshe wajen aiwatar da dokar sai aka hadu da wata dambarwa da ke da alaƙa da dokokin shari'a. Har ya kai wasu 'yan majalisa suna tambaya idan kundin tsarin mulki ya ba da wannan dama bisa wannan zance. Mun dakatar da aikin sai mun saurari ra'ayin kotun tsarin mulki. Abin da muke son sakewa shine tsarin ciyar da abinci a cikin makarantun boko kamar wannan tsari na rumbun tsamin dalibai a cikin yankunan karkara inda muke son gwamnati da abokanin hulɗa masu hannu da shuni su samar da wani tallafi na dafawa dalibai domin samun abinci da ke ba su damar karatu yadda ya kamata. A wannan mako ana gudanar da wato ana wayar da kan ɗaliban makarantar Irfan da ke anguwar bayan ruwa a Yamai dangane da kula da shara da kuma sarrafa ta. wata mata mai kokarin kare muhalli ce ta kirkiro da wannan shiri cikin makarantu rukayetu abdurrahman ta haɗa mana rahoto a kai mamman ada na ɗauke da fasara A cikin filin makarantar Efan yawancin bancuna na tayoyi ne da aka sake amfani na tsaffin nuna da aka ma fantir da aka aza nan da can. Tun yau da kwanaki uku ɗaliban wannan makaranta sun sami wayan kai kan kula da shara da sake sarrafa su a cikin makarantu ta hanyar madan Sani Amina wata matar da ta kware. Lekol da ya kamata a ce tana da tsafta. Haka ne dukkan ledodi da shara ana iya sarrafa su zuwa da kayan aiki kamar makon tumati ana iya maida shi murfin da za a amfani da shi in an sa musu wannan abubuwan cikin kai ba a koma samun matsalar mahalli ɗalibai na sa kulawa kuma yanzu suna da masaniya kan sake sarrafa abubuwa misalin nana aishatu abu da dama ni koya na ɗaya na gane da cewa leda lalan abu ce yanzu dai ina iya koya ma na abubuwa da dama habibu lami shekaru goma sha uku kawai tuni yake nazari kan kare muhalli bisa koyi da hanyoyin kiyaye muhalli. Ko kayan da ba su gyaran komai ana iya amfani da su a wani lokaci. Don haka ne ni da na ga wasu kaya a yade sai na ɗauke su saboda da zaran ka gyara gidanka to tamkar ka tsare kanka ne. Burin Amina wace ta kirkiro wannan shiri shine na ganin dukan yaran Nijar sun amfana da wannan iya aiki da kwarewa kan kula da shara a makaranta. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Tun fil azal makera na gargajiya ke gudanar da ayyukansu cikin al'ummar Nijar. A wannan zamani da ake yawan shigo da ƙirarrun kaya daga waje ba a bukatar makera na gida sosai. Ibrahim Hassan makeri ne a Namaro wato a jihar Tilibiri. Ya yi wa wakilarmu ta karma Balkisa Tahiru ƙarin bayani kan amfani da kuma matsalar aikin nasa. Tun fil azal kira aiki ne da ke samar da alfanu da kuɗin shiga, aiki ne na zuri'a zuwa zuri'a da ake samu kusan ko ina a Nijar, aikin da malaman wuta suka lakanta ko makera. Akwai makera da ke aikin bakin karfe da waɗanda ke aikin farin karfe da waɗanda suka shahara wajen aikin zinariya. Ibrahim Hassan makeri ne a Namaro cikin yankin Tilaberi a yammacin Nijar ya koyi wannan aiki ne tare da ma'aifinsa. Ya daɗe da na tsunduma cikin aikin kera tare da wani yaron kakana da yanzu haka bai raye. A lokacin da na iya aikin ne sai na girku a nan wanda na tarar da wani tsoho ne sai kowace ranar Asabar da Lahadi ina zuwa na kama masa. Har ya mutu sai aka ce mina dawo gabaki ɗaya a nan. Ƙwararre ne a fannin ƙere-ƙeren farin ƙarfe kamar azurfa da zinari, Sai dai saboda ƙarancin irin waɗannan ƙarafe sai ya koma aikin bakin karfe na kera kama kalme kwasa wasu wukaye da dai sauransu kayan da nake kira da su kamar su guduma na saye su ne a yamai amma sauran kayan duka ni da kaina na kera su muna da masu zuwa sayan kayanmu kamar torodi karma dargon kalme da kwasa ne suka fi shiga a lokacin damina aikin kwarai koyaushe yana tabbata ne wanda idan ba haka ba da gadon ya ɓace Kamar kowane aiki bangaren kira yana da nasa wahalhaloli a cewar Ibrahim Hassan. Wallahi ba a rasa matsaloli saboda akwai lokacin da zaka yi aiki ga kayan ka kare ba a samu mai saya ba. Kana iya zuwa nan ka rasa ma ko dala ishirin da zaka sayi nono. Duk da illolinsa kira na da kuma alfanu sosai domin aiki ne na neman abinci da ke ciyar da ɗan adam a cewar Ibrahim Makeri. Alhamdulillah a cikin aikin na samu biyan dukkanin bukatoci abokina har na yi aure uku har yanzu cikin wannan aikin nake ina samun abinci. A wannan lokaci aikin kira na ja da baya sannu a hankali a cikin yawancin ƙauyukan Nijar domin wasu matasa na kallon sa a matsayin wani aikin kare daraja alhali kuma kamar yadda ake cewa babu sakaran aiki sai sakarkarun mutane. Madalla ya iyakacin labarin namu kenan na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da Musa Hassan wanda ya shigo ɗakin magana domin gabatar muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.